wai me yasa ni hajiya da baki ke so ki mai da harkan kasuwanci neman kuɗi har ya fi maki addininki da lafiyanki ƙarfi na wani yanzu ba alhaji me yasa kake yin so kake bari dukiyata ta salwanta? Duhun zuciya, duhun zuciya, ba ta zuciya, duhun zuciya, duhun zuciya, mai sa wasa a yanayi. <laughs> zuciya <laughs> wasu na cikin Yanzu na turo ma ka gani? <laughs> To kawai kai baccinka. Alhaji ba wa yawa, ba wasu masu yawa ba ne. Alhaji kamar 5 miliyan nake nema a hannunka. Miliyan biyar fi kenan. ba Alhaji 5 miliyan fa. To ai dai nan ba kofar gidanku ba ne. Ballantana ka yi abin da ka saba yi a kofar gidan. oke ba damuwa hakan ya tabbatar min da cewar a irin tarbiyyar da aka baka ke don haka wannan shine abin da ka koya a gida ma'ana wanda dattijabi suka baka